litini sha bakwai ga watan ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a kalandar Baturu, ina gode wa Allah da ya haɗa mu da ku a cikin wannan masallaci a anguwar badarawa ko a garin kaduna a arewacin najeriya a cikin wannan wata mai albarka da alfarma da yawan falala wata ramadan na wannan shekara ɗin ina roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace da ayyukan alkhairi ya karɓi dukkan nau'o'in ibada da muke yi a cikin wannan wata ya samu daga cikin 'yantattun bayi ya yi mana gamdakatar wajen yin abin da zai yarda da mu ya kuma samu aljanna bayan haka mawdu'in muhadarar an riga an faɗa shine bambancin riba da riba a musulunci waɗannan kalmomi guda biyu riba da riba a harshen hausa a wajen rubutu ana rubuta su iri ɗaya amma wajen furci ana furta su da bambanci duk da cewa asalin kalmomin gaba ɗaya daga larabci ne amma ɗaya ba a canza shi ba daga larabcin kai tsaye ɗaya kuma an ɗan murguɗa shi kaɗan ta yadda ya zama idan an duba sai a ga yadda ake faɗi da hausa ba haka abin yake da harshen larabci ba to me kowannensu ya ƙunsa kuma suna da bambancin idan akwai menene sannan wanne ne ya kamata a yi wanne ne bai kamata ba ko dukkansu sun kamata ko kuma dukkansu ba masu dace ba wannan shine abin da muhazarar za ta yi magana insha Allah amma a matakin farko kuma a matsayin shimfiɗa ina so in tunatar da mu gaba ɗaya cewa dukiya a bace mai kyau Wanda aka halicci ɗan adam da son ta ba wanda zai ce baya son dukiya ko akwai a cikin nan akwai wanda ba ta son dukiya sai dai dukiyar son wata ya fi na wata haka ne sa'annan wata tana so ta samu na halas wata kuma bata damu ba ko ma yaya ne ta samu ina jin wannan shine kawai bambancin a cikin suratul fajri aya ta ashirin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana yadda aka halicci ɗan adam da ɗabi'ar san dukiya Allah ta'ala ya ce a ƙur'ani wato Hibbunan mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa a suratul adiyat aya ta takwas Allah tabaraka wa ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma shi mutum mai tsanantawa ne wajen son alkhairi yana da tsananin son alkhairi yana wannan ɗabi'a ce da Allah ya halitti ɗan adam a kanta yana da son alkhairi yana da son abin da yake mai amfani dukiya jigo ne na taimako ga addini da rayuwa idan ana so a taimaki addini to ana buƙatar dukiya ba kawai da ilimi ne ake taimakon addini ba ba kawai da ƙarfi ne ake taimakon addini ba ba kawai da rayuwa ce ake taimakon addini ba ba kawai da lokaci ko fasaha ko wayau ko dubara ko basira kadai ake taimakon addini ba a'a dukiya ma na daga cikin manya-manyan abubuwan da ake taimakon addini da su shi yasa za mu gani a cikin alkur'ani mai girma a wurare da yawa inda Allah ta'ala ya ambaci yin taimako da yin jihadi don ɗaukaka addinin shi idan ya yi maganar rayuwa sai ya maganar dukiya a wasu wuraren sai ya ambaci dukiyar sannan ya maganar rayuwa don a nuna mana cewa dukiya jigo ne ginshiki ne na taimakon addini kamar yadda yake ginshiki ne na taimakon rayuwa kanta domin rayuwa ba ta inganta ba ta kyau ba ta armashi idan babu dukiya in na ce dukiya a nan ba yana nufin sai mai yawa ba dukiya dai wadda za a iya samu a ci a sha a tufata a samu wurin zama wannan mafi karanci cikin a kuma ɗauki nauyi da ɗawainiya ta kula da lafiya da sauran abubuwan bukatu na yau da kullum wannan ya sa musulunci ya faɗaitar da mabiyansa akan su rika yin addu'ar neman wadata tunda dai wadata a bace mai kyau dukiya abu ne da kowa yake so to musulunci ya faɗaitar da mu rika yin addu'a Allah ya ba mu dukiya mai albarka mai amfani wadda za mu tara ta hanyar halas mu kuma kashe ta inda ya dace a shari'a idan mutum ya yi fafutukar neman wadata ya nemi na kan shi ya samu abin da zai rayu da shi mace ko namiji to wannan nau'i ne na jihadi kuma fafutukar nema alama ce ta tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala don wanda baya nema sai dai jira a bashi ko yana jiran kawai ya samu ko ta sama ne za a samu buhun wazo biya ya faɗo koko ta ƙasa ne ƙasa za ta dare sai akwatin da ke cike da daloli sai kawai ya fito kowanne daga cikinsu ba tawakkali ne ga Allah ba shi ba Allah yana da iko ya saukar da dukiyar daga sama ko ba da shi yana da iko ƙasa ta dare kuɗi ya fito ko ba da shi amma ba sunnar Allah ba ce yi haka sunnar Allah ita ce a tashi a nema a yi gwagwarmaya a yi fafutuka a kai a kawo a shiga a fita a tashi tsaye domin a nemi abin da zai zama dalili na samun arziki idan mutum ya zauna ya shantake baya wani ƙoƙari baya wani kataɓus baya hoɓɓasa ya zauna kawai wuri ɗaya shi jira kawai yake Allah ya kawo to wannan mutumin ba mai tawakkali bane ne ga Allah mai tawakuli ne domin akwai bambanci tsakanin tawakkali da kuma tawakuli tawakkali shine mutum yayi yi ƙoƙari ya bi hanyoyi ya bi matakai ya bi sabubba ya bi dalilai na samun alkhairi amma ƙoƙarin shi ya san ba shi zai ba shi ba abinda Allah ya kaddara ya hukunta mashi ne zai kasance to sai ya zama a zuciyarsa ya natsu ya yarda ya mika wuya ya sakankance ya jawu zuwa ga cewa sakamakon ƙoƙarin shi na ga Allah ta'ala idan Allah ya nufa zai samu a dalilin wannan ƙoƙari zai samu in Allah ya nufa ba zai samu ba ba zai samu ba duk da ƙoƙarin nashi to wannan shi ne tawakkali amma idan mutum ya zauna ya rashe ya shantake yana jiran sama kai ruwan zinare da azurfa to wannan mutumi ba mai tawakkali ba ne mai tawakuli ne wannan abin da yake yi ya sabawa addinin musulunci ya sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan mutum ya mutu wajen ƙoƙarin kare dukiyar da ya tara ta hanyar halas sai wani ya zo yana so ya kwace sai ya hana shi aka buga aka buga hakan ya zama dalilin rasa ran shi to ya yi mutuwar shahada in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa wanda aka kashe wajen kara dukiyarsa to shahidi ne ma'ana ya yi mutuwar shahada musulunci ya kwadaitar da kowa ya tashi nemi na kanshi mace ko namiji duk da cewa ita mace a asali namiji ne ke ɗaukar nauyinta waɗannan masu surutu su daina namiji ne ke ɗaukan nauyinta ko dai mahaifi idan tana ƙarƙashin mahaifin ko wani waliyinta ɗan uwan mahaifi ko kuma yayanta ko wani dai wanda take ƙarƙashin shi kafin ta yi aure idan kuma ta yi aure mijinta ake sa ran ya ɗauki nauyinta domin umarni ne daga Allah hakan ne za a yi to amma duk da cewa za ta zauna ƙarƙashin wani ne ya ɗauki nauyinta ya nemo abin da take bukata gwargwadon iko ita ma ba a ce ta zauna ta shanta ke ba ta yi ƙoƙari ta nema domin ta taimaka wa mijin nata ta taimaka wa 'ya'yanta da 'yan uwanta gwargwadon iko kuma matuƙar dai neman da za ta yi bai saɓawa shari'a ba ba za ta fita daga ƙa'idodi da tsare-tsare na shari'a ba to wannan nema abu ne mai kyau domin za mu gani matan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ba su zauna ba sun tashi sun nema wasu a cikin gida ba tare da sun fita ba wasu a waje ba tare da sun zauna a gidan ba a lokacin nema ɗin kasancewar sun sami izini daga mazajensu kuma akwai maslaha cikin fita su nema sa'annan sun kiyaye ƙa'idodi da dokokin shari'a wajen fita a nema ɗin mutum ya tashi ya nema ya yi aiki ya samu wani abu namiji ko mace don ya tsara mutuncin kanshi ba tare da ya je ya nema a hannun wani ba ba tare da ya kaskantar da kanshi a wajen wani ba ba tare da ya yi bara ko maula a wajen wani ba neman nan da zai yi don ya tsara mutuncin kanshi ana ba shi ladan sadaka ko da bai ɗauka ya ba wani ba shi ya tsara mutuncin kan shi to wannan sadaka ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan musulunci bai yarda da duk wata dukiya da aka samu ko duk wani abu da za a samu ta hanyar bagas bulus ba tare da an tagaza an yi kokari ba idan mutum yana cikin kokarin sai wani ya ɗauko wani abu ya bashi a wannan ya ƙara taimaka mashi ne amma ya zauna kawai yana jiran sai dai wani ya gumi shi kuma ya sha inuwar sai dai wani ya samo shi kuma ya amfana to musulunci bai koyar da wannan ba kuma bai yadda da wannan ba ai kun ga ko mace a gida da aka ce ta zauna a kawo mata ai kuma takan tashi ta sarrafa domin ba za a kawo mata shinkafar ba ce. a kuma dafa mata ta buɗe baki a zira mata a ana sa rai ta tashi ta yi wani abu na kai kawo wajen sarrafa wannan shinkafa idan ma tana yin ɗan ƙulle-ƙulle tana saidawa tana ɗan ɗaure-ɗaure tana saidawa sai ya kawo shinkafan sai ta ga ya sa hannu aljihu yana fafutukan ya ga me zai ciro ya bada kila ma da kyar zai ɗauko saboda babu sai ta ce a'a mai gida kai ba ka kawo wannan ba ai yau ce fa nan a kaina yake saboda haka je ka abinka alasa albarka ta buɗe lalita ko wannan tsohuwar ajiyar ko wannan asusun ta ɗauko naira ɗari biyu ta ba yara a siyo tumatir da tattasai da a atarugu da albasa a siyo magi mai tauraro ko onga ko mr Chief ko kuma a siyo dunkulan no kila mamaki ne fari kafi zabo a dai sayo a ɗan siyo ɗan itace ko kananzir da za a zuba a risho a haɗo da kuma ko da kan kifi ne na naira talatin ta zo ta murmusa ta tashi ta dafa <coughs> a kawo mai gida ya ci ita ma ta ci yara su ci ai ta yi ƙoƙari ne wannan to wannan abin a yi shi ai kaga ba a ci bulus ba ai ba a ci bagas ba to musulunci bai yadda mutum ya zauna ya shanta ke yana jiran sai dai na bella ba don ya zo ba musulunci bai yadda da wannan ba <clears throat> haka nan musulunci bai yadda a samu dukiya ta hanyar yaudara ba sai dai mutum ya yaudara ya yi coge ya yi 419 ya yawu yawu don ya samu musulunci bai yadda da wannan ba kamar yadda musulunci bai yadda da duk abin da aka mallaka ta hanyar haram ba musulunci bai yadda da wannan ba bayan wannan domin a ƙarfafa wa musulmi gwiwar tashi su nemi na kansu sai musulunci ya haramta barace-barace bara ba musulunci ba ne bara musulunci bai yadda da ita ba musamman in aka maida ta sana'a amma an yadda a roƙi ko a nemi taimako na wacin gadi saboda wata larura ko wata matsala da ta bijiro wadda ba yadda za a yi sai an nemi taimako to ana iya neman taimako na wacin gadi amma da zaran aka samu wannan larura ta kau wannan matsala ta gushe to dole ne a bar wannan roƙo kenan in haka ne ba yadda za a ce a musulunci bara ta zamanto sana'a wannan ka musulunci bai da ba wanda yake bara idan <coughs> ya karɓi kuɗin mutane ya ci ya amfani da shi to ya sani yana cin wuta ne a cikin cikin shi in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan musulunci bai yadda da maula ba ‘yan maula waɗanda za su zo da kaya fes-fes kamar mutanen kirki amma na banza ne su domin ba su da zuciya zuciyarsu matacciya ce za su zo suna neman a taimaka masa amma fada wayau zai zo nuna maka ba wani abu ya zo nema ba sai kuma ya ce maka ai dama zan je wuri ka zane sai man mota na ko man babur dina ya kare kuma gashi na ban ta na bar wallet dina a gida ko kuma na fito ina sauri ban dauko kuɗi ba sai ne ce barin dan tsaya ko ɗan naira 100 in samu na sai in kara mai kai ka tausaya ka ɗauka da gaske ne in ka bashi shi sai je na gaba daga nan ma ya ƙara gaba ta haka zai tattara abin da zai koma da shi gida a wannan ranar mata ma na maula ta je gidan wance hajjiya wance ta je ta yi bambaɗanci ta yabe ta ta yabi mijinta ta farzanta ta ta faɗi abubuwan da ita ta san ƙarya ne ba hakan ba ne amma ta faɗi domin in ta tashi a ɗan auno masa ratiya ɗaya a bata gobe ma fa za ta je wani gidan jibi ma fa za ta tafi wani wurin duk musulunci bai yadda da wannan ba a matsayin hanyar samun kuɗi ko kuma dukiya madadin haka sai musulunci ya kwaɗaitar da noma da kiwo da kasuwanci da yin aikin leburanci don abiyaka ko da sunan tsararren aiki ne irin na gwamnati ko na kamfani mai zaman kanshi ko kuma inda za ka je ka yi aikin ƙarfi a biya ka hakanan musulunci sai ya nuna muhimmancin saye da sayarwa ta yadda mutum zai iya yin sana'ar saye da sayarwa don ya samu abin hannu hakanan musulunci ya kwaɗaitar da sarrafa abu don a saida a sana'anta abu a ƙera abu ko a sarrafa abu domin a kai wajen masu saye su saya waɗannan su ne abubuwan da musulunci ya yadda a tashi a nema ta hanyarsu domin ya zama mutum ya kukuta daga neman wani ya bashi mutum ya kukuta daga jiran sai dai a yi mashi a haƙƙin mace idan tana sana'o'i ko ta sarrafa ta saida ko kuma mai saye da sayarwa ne ko kuma mai yin wani aiki ne a biya ta ko da wankau ne ko wanke-wanke a biya ta hakan zai taimaka mata ta rage wa kanta matsaloli ta kuma rage wa iyalinta matsaloli domin ɗan takalmi saliba ba sai an jira baba ya siyo ba za a sayan ma yaro ya sa abin shi ɗan kunne na naira ɗari ko na hamsin ko ɗari da hamsin ba za a jira sai mai gida ya so ya kawo ba ɗan kwali kananan wandina da riguna ɗan abin da za a siya ana ɗan jin kwaɗayi ana son a ji mai dan daɗi daɗi ba za a jira sai ran da mai gida ya samu kuɗin kifi ko nama ba a'a sai a ji a siyo ko da ƴan wara ce sai a ɗan warwara ta a ciki kaga an samu wani abu to ta haka sai kaga cewa an yi zaman lafiya mai gida bai kallon mace a matsayin matsala amma kullum ba ni kullum ya ƙare kullum muna da bukata mai gida sai ya gaji nan da nan sai a ɓata mashi rai ballantana ma in ya zamanto ita tana da matsaloli ga ta da yawan tambaya sannan ba ta yi abinci ba ga ta da yawan tambaya ba za ta yi abinci fit da baki kunya ba ga ta da yawan tambaya amma ba ta tsafta ga ta da yawan tambaya in an ce yi ba za ta yi ba in an ce bari ba za ta bari ba in ma ta bari na wani kankanin lokaci ne in ma ta yi na wani kankanin lokaci ne bayan nan za ta daina ga ta da yawan tambaya za kuma san fita zuwa anguwa ga ta da yawan tambaya amma kuma ba ta iya gwalangwaso ga miji ba ba ta san yadda za ta birge miji ya zame mata bi ta zaizai ba ba ta san yadda za ta mai da miji ya koma tafin hannunta ba ta rika jujjuya shi kamar yadda ake juya malmalan tuwo a hannu yana ji yana gani ko da gemunsa ya ninka uku ko da yana da rawanin da ya cika girma masallacin nan haka nan zai zama mata wani ɗan tatsitsi ba wai ƙarfi ta sa ba iyawa ne salo ne ƙwarewa gwalangwaso sanin makaman aiki an sihirce shi ba tare da an ji wajen boka ba an sihirce shi ba ta hada an wajen mai duba ba an sihirce shi ta hanyar magana aka sihirce shi ta hanyar aiki aka sihirce shi ta hanyar tsafta aka sihirce shi ta hanyar yin ado aka sihirce shi ta hanyar hada masa delicious aka sihirce shi ta hanyar yadda ake masa magana in zai tafi gida in zai bar gida sai an mai wani fari tukuna sannan a ce mai a dawo lafiya in ya fita tunaninsa gida yake so ya dawo don ya ƙara ganin wannan farin sau ɗaya ko da ko sau ɗaya zai gani daga nan shi ke to in ya zamanto mai yawan tambaya ce kuma ga da waɗannan matsalolin shi ke nan sai mai gida ya ƙita ta rasa laifin da ta yi mishi ba laifin ta yi ba na zaune kullum za ta mai abinci tana mai wanki da guga tana kai mai ruwan wanka bayi amma ba ta burge shi ba wani abu da za ta yi ji daɗi ta mene tana da yawan tambaya kuma ga waɗancan matsalolin amma idan ba ta tambaya shi yanzu kansa ma yana ganin wata alfarma alfarma ake mashi ya kawo masara ko sirbe ba a yi ba ita za ta sa a sirba a wanke bayan an sheƙe a kai niƙa shi dai kawai ya zo ya ga tuwo masha Allahu tuwo da man shanu masha Allahu ya buɗe ya ga nama zako-zako suna ce mai cini ci ni jira kawai suke ɗauka ya sa wannan mutumin ko yaya ne ba yadda za a yi ba zai rika tunanin matarsa ba amma an zauna suga wannan idan bai ba da kuɗi ba sai dai a sha ko ko kunu babu suga manja wannan manjan naira talatin ta isa miya in bai bada ba sai dai a miya ba manja ai kaga wannan kuma an samu ci ba to musulunci ya nuna mahimmancin a tashi a nema idan muka yi karatu cikin hanyoyin nema da musulunci ya tabbatar za mu ga akwai hanyoyi guda hudu hanya ta farko sana'ar hannu ya zamanto a yi sana'a ta hannu a saida domin a samu wani abu saka sana'ar hannu ce ta dace da mata ɗinki in ke za ki siyo yadi ki ɗinka da kanki ki saida to wannan abu ana kiran sana'ar hannu amma idan za a kawo maki ɗinki ne a kawo yadi ke ki ɗinka wannan ba sunansa sana'ar hannu ba sunansa leburanci don kin yi aiki ne aka biya ki kuli-kuli ai dublan a alkaki a yi kek a yi nakiya a yi bankasau ko waina ko sinasar a saida duk waɗannan sana'o'i ne na hannu domin sarrafa su ake yi a yi kunin zaƙi ko jinja ko zoɓo ko a yi kunin aya duk waɗannan sarrafa su aka yi da hannu in aka saida sai a ce tana sana'antawa ma'ana sana'ar hannu kenan masu kerawa kamar makera sana'ar hannu ce masu jemewa ai jima sana'ar hannu ce badukai waɗanda ke yin takalma sana'ar hannu ce to akwai hanyoyi daban-daban da za a yi sana'o'i na hannu hanya ta biyu saye da sayarwa a saro a saida kananzir ne ai ba ke cike kananzir din ba amma kin saro ne ki saida man gyada in dai ba kuli kuli kike yi ba kin ga sai dai ki saro man gyadan ki saida ko man controller ko man ja kin ga wannan sarowa kike ki saida kayayyaki na yara gwanjo ne kayan hijabi ne jakunkuna ne takalma ne kunnaye ne zobbai ne sarƙoƙi ne da sauran abubuwa irin waɗannan dukkan su hanyoyi ne na sana'a a saida a sayo a saida shi ake kira saye da sayarwa ko kuma kila awo kike yi ki ɗauko buhun shinkafa ki faida wa mutane gwangwani gwangwani ko rabin jiya ko jiya daya ki ɗauko gero ko dawa buhu buhu ki farke ki saida ko ki saida shi ma buhun fulawa ce za ki faro a kasuwa ki saida suga ki ɗauko ki saida provision ne irin na shago a cikin gida kina sai da omo kina sai da sabulu kina sai da waɗansu abubuwa ko kayan koli kayan koli da su kayan ƙamshi kina sai da turaren wuta kina sai da kanunfari kina sai da masoro da sauransu duk waɗannan nau'o'i ne na saye da sayarwa domin ba ke kike sarrafa kike samar da su ba ɗaukowa kike kisaro domin ki saida. hanya ta biyu kenan sai hanya ta uku noma da kiwo yana daga hanyoyin da za a samu dukiya a nemi na kai a yi noma ko a yi kiwo a yau noma da kiwo ba sun takaita ne ga maza ba mata na iya noma a gida suna iya kiwo a gida inda Allah ya sa suna zaune inda yake akwai fili ko da ba za su iya noma ba to za su iya kiwo dai a gida kiwon kaji amma ba irin kajin da ake kiwo kwara goma ba kiwo na gaskiya a ce tana da kaji hamsin ɗari suna jefa mata kwai ta saida in sun gama kuma ta saida su kajin ta saro wasu ta zuba ana iya kiwon dabbobi kama awaki awaki tumaki raguna bunsuraye domin a saida ma masu bukata bayan kiwata su ana iya saro ko a sayo sa wannan sa ɗin idan aka sayo shi a kiwata shi in ya girma ya samu ƙoshi a saida ma masu bukata hakanan za a iya kiwon kibi a yi masa ramun muka, a zuba su girma a saida za a iya kiwon tsuntsaye kamar tantabaru kamar salwa za a iya kiwonsu a samu kwai a samu naman in an saida a samu kuɗi hakanan nan noma mace za ta iya noma a gida inda Allah sa gidan da take akwai fili ba sai ta mai yawa ba akwai noman da ake samun kuɗi da yawa kuma kila inda za a yi noman bai kai faɗin masallacin nan ba amma za a iya samun kuɗi naira dubu ɗari a ƙarshen shekara akwai irin wannan noman sai dai kawai ba sai na yi muku bayanin shi ba duk wanda a faɗin tsakar gidanta akwai abin da kai rabin masallacin nan ma bai wuce rabin in dai tana da abin da yake rabin masallacin nan a faɗi da tsawo rabin masallacin nan to akwai irin abin da za ta yi a cikin gida na noma ta samu kuɗi fiye da naira dubu ɗari a shekara hanya ta hudu da ake iya samu hanya ta hudu da ake iya samu aikin albashi ko leburanci shine kai aiki a biya ka idan aka ce leburanci ba kaskantacciyar kalma ba ce wasu sukan ɗauka da an ce lebura ana nufin wanda zai je aikin karfi kawai a biya shi kuɗin wannan yini. a ni ma lebura ne domin aiki nike na albashi yawanci zan fita gida na kan ce ma yara zan je wajen kwadugo sai su ta mamaki wai na ta zan je kwadugo ai kwadugo zani da leburanci zani zan je ne in yi aiki a biya ni ila iyaka tsarin aikin shi ne a ƙarshen wata ne za a biya ni nan, amma dai leburanci ne haka wanda zai ɗauki kankare a ƙarshen yamma a biya shi leburanci yayi wanda zai je ya iya gini birkila ne ko mesin ya yi aikin yini a biya shi dubu ɗaya ɗari biyar a yini wanda ya ɗaukan mai kankare a ba shi ɗari bakwai ko ɗari takwas yi leburanci ne wanda zai je ya tukin mota ya kawo balans a ƙarshen mako ai lebura ne aiki yake a biya shi wadda za ta je ta a gidan wasu ko kuma a kawo mata kayan ta wanke a gidanta ta shanya ya bushe ta ninke ta aika masu. ai leburanci ne domin tana aiki ne a biyata wanda zai zauna a zo ana neman ya yi gyara kamar gyaran wutar lantarki ko gyaran famfo ko makamancin wannan ai aikin leburanci yake yi domin yana yi ne a biya shi duk wani aiki da za ka yi ka ba da kwarewarka da iliminka da saninka ko lokacinka ko ka a ƙarshe a baka wani abu sunan wannan leburanci da haka akwai hanyoyi guda hudu na neman na kai a musulunci sana'a ta hannu ka sarrafa wani abu ka saida ka samar da wani abu da kanka ka saida sai saye da sayarwa ka saro ka saida sai noma da kiwo sai kuma ka yi aiki a biya ka ko da sunan albashi ko da sunan leburanci ko makamancin wannan musulunci ya ba da damar mutane su haɗu su haɗa hannu wajen neman na kai ta fuskoki daban-daban ba dole sai kowa ya yi shi kaɗai ba ana iya haɗa hannu <clears throat> misali da wance da wance su taru wannan ta kawo naira dubu biyu wancan ta kawo naira dubu uku dubu biyar kenan su fara sana'a wannan ya yi a rika saro manja ko man gyada ko garin rogo ko ɗan kunni ko abun wuya wato sarka kenan ko takalma ko jakunkuna ko kuma a sayo kayan da za a yi zobo jarin nasu ne su siyo zobo su zoban su jika bayan sun jika shi su yi zoban bayan su dafa kenan bayan sun yi su tace su yi zoban su haɗa mashi komai da yake bukata su ɗuɗɗura a gorori a saida abin da suka samu su raba gwargwadon yadda suke yarjejeni ko kuma su haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan ta kawo dubu ashirin da biyar wannan ta kawo dubu ashirin su siyo firiza su rika yin ƙanƙara suna saidawa suna samun alkhairi suna rabawa musulunci ya yadda da irin wannan mai toye kosai ba ta da jali sannan kuma ga wata ita tana sana'ar sai da wake ne to ya zamanto su haɗa ƙarfi ba kawai wai sai ta je ta karɓo rance ko lamunin waken ta zo ta yi ta samu ba za su iya cewa su sana'a tare ni ina da wake ke kina da ilimin yin kosai saboda haka kowace rana zan ba da tiya biyu na wake in dai an auna an ga tiya biyu za ta iya shiga a kowace rana zan ba da tiya biyu na wake ke kuma za ki sarrafa ki kosai da aka samu a ware kudin da aka yi ɗawainiya kudin waken kudin nika kudin kayan miya da aka sa a ciki kudin mai kudin itace duk a ware kowa abin da ya bada na wannan abin a biya shi abin da ya ragu na riba a raba gwargwadon yadda aka yarjejeniya za a iya wannan mata za su iya yin sana'o'i mabambanta misali dukkan su teloli ne sun yi dinki su sayo su haɗa kuɗi su sayo yadiddika su siyo zari su yi ɗinka in sun gama ɗinkawa su sai da su samu abin da suka samu na riba hakanan saƙa za su iya saƙa su saƙa wani abu su sai da su kuma samu abin da suka samu duk waɗannan nau'o'in haɗaka da haɗuwa tare domin a yi sana'a a samu alkhairi musulunci ya yadda a yi shi kamar maza suna iya yin kwadago kamar mu da muka fito daga ƙauye mun san cewa ana iya samun mutum biyu ko uku su kai su je gonar wani su ce ya ba su jinga su nome mashi gonar ya biya su a yi tsada za a ba su dubu biyar su uku kowa da fatanyarsa su tsaya su nome masa gonan gaba ɗaya ya biya dubu biyar su raba tsakaninsu ko a yi mashi huda su raba tsakaninsu duk wannan ana yi haka nan masu gini suna iya karɓan jingar aikin gini su je su haɗu kowannen su magini ne su je su yi ginin in sun yi gini su samu abin da suka samu su raba tsakaninsu gwargwadon yadda suke yarjejeniya duk waɗannan musulunci ya amince da su a matsayin hanyoyi na samu manufar neman na kai ita ce a samu karuwa a samu bunƙasar dukiya a samu ci gaba a tattalin arziki a mataki na ɗaiɗaiku kowa da kan shi ko ko mataki na haɗaka ta yadda gaba ɗaya tattalin arziki na ƙasa ma zai ƙaru duk abin da aka samu bayan an fitar da uwar kuɗi da sauran ɗawainiyar da aka yi wajen gudanar da harkar ana kiran shi riba duk abin da aka samu ƙari abin da aka samu ɗoriya akan wahala da ɗawainiya da aka yi wajen samar da wannan abu to in an sai da aka samu wani abu a sama ana kiran wannan abin riba misali mace ce ta saro wani abu a kasuwa kudin wannan abin naira ɗari biyar da ka zo sai ta ɗora ma yara su je bakin ƙofar gida su saida wannan abu da ta sayo naira ɗari biyar aka saida gaba ɗaya aka kawo mata naira ɗari shida ta ci riba ko ba ta ci ba nawa ne ribar to kun ga inda ni da ku za mu sha bamban ni a gani na ba ta ci riba ba tukuna don ba mu san yaya abin ya kasance ba sannan kuma idan mata ci riba ina da tabbacin bata ci riba naira ɗari ba amma yanzu ku kuna ganin cewa ta ci riba ribar ma ta naira ɗari tambayar ita ce da ta je kasuwa ko aka je mata aka siyo ba kashe kudin mota ba ko keke na ta ba kashe ba kila wannan abun ba ta yi daukowa da kanta ba sai da ta ba yaro a kasuwa ya kawo mata bakin titi ba ta biya kudin ko ba da ta dawo gida ko da yake yaranta ne suka shigar mata da wannan kaya cikin gida idan da biya za ta yi ba za ta ba da wani abu ba ko da yanzu ‘ya'yanta ne ba ta ba su komai ba ya kamata ta kaddara cewa inda ba natan ba ne sai ta biya da ta sa aka fito mata da shi waje aka zauna aka yi nitur ana tallan wannan abu kafin a faida. idan da wani ne ta nema ya mata za ta ba shi wani abu ko ba za ta ba shi ba to duk sai an cire wannan sannan ake lissafin riba amma ku kuna yi ina tambayar ku kuna yi galibin ku ba kwayi shi sa sana'ar ta ku jiya a yau ta fara bayan kankanin lokaci dukiyar uwar kudin ta narke sai ka ji ta ce magabta sun sa man hannu ita ce magabciyar ta sa makanta hannu ba ta sani ba domin ba ta bi tsarin kasuwanci ba mu kun ga yanzu duk abin da muke koyawa ɗalibai a makaranta shine yadda za su bambance tsakanin ɗawainiya da aka yi da kuɗi da aka sayo a bambance su kafin a yi magana riba idan kayan kin sa a shago ne shi shagon nan kila kina biyan haya to ba za ki cire kuɗin hayan wannan shagon ba sannan kila kafin ma ki je ki saro wannan abin na naira ɗari biyar sai da kika buga waya kasuwar cewa akwai kaza zan zo ko ba ka ba wannan wayar da kika buga ba tana da alaƙa ne da wannan kayan ba to ita ba za a cire mata kuɗinta ba idan kina biyan kuɗin nefa a wannan shagon kudin nefan nan bai kamata a cire ba duk sai an yi wannan lissafin gaba daya sannan ne za a iya tantance ribar da aka samu daga wannan kuɗin saboda haka don kin saro kaya na naira ɗari biyar kin sai da naira ɗari shida wannan bai nuna kin ci ribar naira ɗari ba watakila in an bi keke da keke dakin dakin dalla dalla filla filla kila ribar ba ta wuce naira ashirin ba amma ke saboda ke dala ce in kika tashi an kawo miki ɗari shida kina zakwaɗi kina murna kawai sai ki bada je a siyo mana waran naira talatin kin shiga cikin uwar kuɗi baki sani ba baki sani ba uwar kuɗi kika shiga domin in an zo lissafi da uwar kudin nan naira ɗari biyar da ɗawainiyar da kika yi inda biyan ki za a yi ai duk bangare ne na uwar kudi saboda haka yanzu kin shiga cikin uwar kudi ba tare da sani ba saboda karki ɗauka ɗari biyar nan da kika siyo kaya ita ce kawai uwar kudi wahalar da kika yi in biyan ki za a yi kila ta kai naira ashirin kenan uwar kudin ki ba ɗari biyar ba ne ɗari biyar da ashirin ne wahalar da ‘ya'yanki suka yi ɗauko kaza miƙo kaza karɓo kaza duk wannan in biya za ki yi ai da kai naira ashirin kenan kin haɗa yanzu uwar kuɗinki naira ɗari biyar ne da arba'in ke baki sani ba amma kin je kin ci waran naira talatin ko kin ga mai balangu kin ji kamshi ya ɗumame ki saboda ake ce je kaka siyo min wa ciki wajen walan ne a siyo min kaza an siyo kin lakwame kin ciwar kuɗi baki sani to sai an gama lissafin komai sannan ne za a ce ga riba abinda muke koyawa a 'yan makaranta kin shi za ce ku ga waɗanda ake kira 'yan boko a kasuwa sun fi ci gaba fiye da 'yan nagada a kasuwa ko ba ka bane ko mace ce wadda ta fahimci tsarin yadda kasuwanci yake da yadda ake lissafin kasuwanci sai kun ga ta fi samun ci gaba a kasuwancin ta fiye da wadda take kawai dai ta sayo ɗari ta sira ɗari da hamsin ta ci riban naira hamsin a wurinta to riba a takaice ita ce abin da ake samu bayan an yi amfani da dukiya wajen sana'antawa ko sarrafawa ko saye da sayarwa ko aikatawa domin a samar da wani aburara ko ɗoriya ko ƙari akan haƙiƙanin abin da aka sa na farko don abin shi ake kira riba a musulunci a wajen neman na kai an hana abubuwa guda hudu an hana abubuwa guda nawa guda hudu abu na farko an hana yin mu'amala da duk abin da yake haramun ne a musulunci to ba a neman na kai da shi misali ba za a sai da giya ba ba za a sai da taba sigari ba ba za a sai da wiwi ba ba za a sai da kayan kiɗa ba ba za a sai da fina-finai waɗanda ke koyar da rashin tarbiyya ba ba za a sai da littafai da ke koyar da gurɓata aƙida ko kuma tarbiyyar al'umma ba ba za a sai da duk wani abu wanda musulunci yana ba kamar gunki kamar hoto na abu mai rai ba za a saida ba kamar yadda ba za a sana'anta a matsayin sana'a ba ba a yadda a saida misalin dabbobin da shari'a ta hana saida su ba kamar mage kyanwa ba a saida ta sai dai a ba da kyautanta amma ba a da. ba za a saida kare ba sai dai in karen da aka riga aka yi masa tirenin ya zama ƙwararre ya iya farauta ko gadi ko kiwo to wannan za a iya saida shi saboda a nan wurin ana biya ne na abinda aka biya kamar wahala ce ta yin masa training ɗin. ba za a sai da mushe ba duk abinda shari'a ta hana saidawa ko ta hana ci ko ta hana mallaka to haramun ne a saida wannan kam ko za a nemi na kai dole a kiyaye wannan kamar yadda ba a yadda ba a yadda a yi aiki a wurin da ake sana'antar da waɗannan abubuwa ba haramun ne a je aiki a gidan giya ko kamfanin giya haramun ne a je a aiki a wurin da ake zuwa a yi fasikanci kaman hotel ɗin da kawai an san su sun shahara sauke maza da mata suke yi mazinata to wannan haramun ne a je wannan wuri a aiki ko wanke-wanke ko wankau ko dafau dafa abinci ko makamancin wannan hakanan haramun ne a neman na kai ta hanyar aikata haram kamar zina duk kudin da aka samu ta hanyar zina haramun ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi sallama duk wanda ya zina ya ba da kudi wannan kudin cin shi haramun ne haka nan bokanci da duba kudin da ake samu na haram ne don shari'a ta haram ta yi don haka kudin ma haram ne shari'a ta haramta zina saboda haka kudin ma haram ne shari'a ta haramta luwaɗi saboda haka kudin da aka samu ta luwaɗi haramun ne shari'a ta haramta maɗigo kudin da aka samu ta hanyar maɗigo haramun ne sata ba za ta taɓa zama sana'a ba saboda haka kudin da aka samu ta sata haramun ne wannan dole a kiyaye duk abin da shari'a ta hana ta kira shi haram ko hanyar haram to wannan abin haramun ne a nemi na kai ta hanyarsa kamar yadda yake duk abin da shari'a ta ce shi kan kansa bai halatta ba to nemansa ya zama sana'a wannan haramun ne to abu na farko da ya kamata a kiyaye wajen neman na kai shine haram sai abu na biyu rashin tabbas mai tsanani duk sana'ar da za a yi ko nema da za a yi wanda zai kawo rashin tabbas da yawa rashin tabbas din na da yawa to wannan ba a yadda ba misali mutum a ce mashi za a yi sana'a amma sana'a nan da za a yi sana'a ce wadda a wurin da ake so a yin ba a yadda dokokin wurin ba su ba da dama a yi abin ba to kuma shi yanzu an ce kawo kudi don a je wannan wurin a yi wannan sana'a kun ga akwai yiwuwa idan an je wannan kudi ya halaka ko ba haka ba saboda ba a yadda a irin wani sana'a ba da an kama mutum za a tsare shi kuma a kwace kuɗin to abin da yake da rashin tabbas mai yawa ba a yadda a yi shi a matsayin hanyar nema ba ko kuma abinda babu sani mai yawa tare da shi rashin sanin ya fi sanin yawa an kawo abu cikin jaka aka ce hajji ya ki saya mana nawa ne naira ɗari ne to na saya menene a ciki ba ki sani ba kunama maciji dusa menene baki sani ba haramun ne ai wannan abinda ba a san yawan shi ba ko siffar shi ba ko kimarsa ba ko yanayin shi ba ko adadin shi ba to ba a yadda a yi wannan abin ko wannan cinikin ta wannan hanyar ba ba yadda ba domin wannan ya yi kama da caca don za ka sai abin da ka sani ba shari'a ba ta yadda ba shi ne abin da aka hana na uku ko kuma wance kawo naira ɗari biyar me za a yi zan sai da maki da wani abu ne mene a ke zan sai da miki kawai da wani abu ki ba da ɗari biyar ba ki san me za a saida maki ba ba ki san yawan shi ba ba ki san irin shi ba ba ki san adadin shi ba ba ki san kalan shi ba wannan ba a yadda ba a shari'a ko kuma abinda ke ba za ki samu ba sai idan ta rasa tsabagen caca in ita ta yi hasara to ke za ki samu in ke kika hasara ita za ta samu Ta wannan ma ba a yadda ba domin wannan ya saba wa dokokin Allah dangane da nema saboda haka ba a yadda ba cinikin biri a sama ina in ya tsallaka wani itace wata itaciyar fa fi ya fada wata bishiyar shi ya tafi abinsa tsuntsu a sama ina idan zama ya yi bulbul ya yi kasa ya ƙara sama ya taɓa abin shi ba kifi a ruwa a kogi ina ko da sarkin masunta ne ba a yadda ba ba ka sai da abin da ba shi a hannunka ko abin da ka mallaka ka sai da ba a yadda ba sai abu na hudu da ba a yadda ba a wajen neman na kai shine riba duk abin da zai kawo riba a cikin harkar neman na kai to ba a yadda da shi ba domin riba wani abu ne da ake sa a bagas a bulus ba ta da wani ƙoƙari ba kawai mutum ya samu saboda ya samu damar ya samu ɗin riba tana da fuskoki daban-daban fuskoki iri-iri akwai riba wadda take ta fili balo-balo ake gani akwai riba wadda take a ɓoye take sai wanda ya nazari ya duba ya gano sannan zai iya fahimtarsa kamar yadda yake haram can da muka ce abubuwa na haram suna da yawa suna da fuskoki mabambanta ba a kasafai mutane ke ganowa ba hatta algus ai haramun ne misali manja a sa mai kullu ko garin rogo siga a zuba ruwa a ciki ko gishiri a zuba ruwa a ciki nono a sa kuka garin kuka ba na kuka miya ba kuka ɓaye da mu a kawai muke kira haramun ne ko a sa waken soya da babban waken soya wanda aka tace bayan an niko an markado an tace an gyara a zuba a ciki haramun ne don ya ƙara auki haramun ne mai sai da tumatir ta sa ƙanana marasa kyau ko rubabbu a ƙasa a sama ta sa masu kyau ya zama a kan haka za a siya ɗauka da na saman da na kasan dutse ne haramun ne haramun ne mai sai da gyada ko kujiya kwaruru kenan ta sa marasa kyau a ƙasan gwangwani ta sa masu kyau a sama a ɗauka cewa duk abin da ke sama shi ke ƙasa a saya haramun ne allahumma sai in an san dama na ƙasan ba kyau mai kasa doya ko mai sai da dankali haramun ne a sa manya a sama a rufe ƙanana in dai ƙananan ba za a iya gani ba idan ko kashin doya ne ga ƙananan a ƙasa fili kuru ana ganin su sannan ga manyan a sama wannan wanda zai saya zai yi duba amma dankali kamar na turawa wanda za a zuba a cikin roba a yi soro da shi ƙasa ba kyau duk ƙanana ne fiti-fiti sama kuma duk masu kyan aka kawo haramun ne masu sai da albasa a cikin roba ko a kwando ko a kwano a zuba ƙanana a zuba rukakku a ƙasa saman kuma a sa masu kyau haramun ne abin da yake bayi da kyau ya kwana shinkafa ce kwananniya a zuwa sai da wa mutane kan na yau ne wata ma har ta ƙara da rantsuwa haramun ne ba a yadda ba duk waɗannan misalai ne na haramci to riba ita ma tana da fuskoki mabambanta a wajen ma'ana riba na nufin duk wani ƙari da za a samu duk wani ƙari da za a samu ta fuskoki guda uku duk ƙari da za a samu ta fuskoki guda uku ɗayan uku ba shi korance an ba da naira ɗari ana so a dawo da ɗari da ashirin a matsayin sharaɗi na ba da wannan naira ɗarin in an baki ɗari dole ki dawo da ɗari da ashirin wannan haramun ne domin ɗari da ashirin ɗin nan ɗarin ne daidai ashirin ɗin ƙari ne riba ce kudin ruwa ne haramun ko kuma an ba da naira ɗari biyar a kan za a biya nan da kwana bakwai kwana bakwai ya cika amma ba a da halin biya ce to in dai ba za a biya yanzu ba sai na ƙara kwana biyu ko uku kan kwana bakwai da na bada na farko to lalle ne sai an ƙara min wani abu ne ma saboda na riga na yi tunanin zan samu kuɗi na akwai abin da zan yi da shi to tun da dai za a hana na amfani da kuɗin to sai an man ƙari maimakon ɗari biyar in an samu jinkirin kwana ɗaya naira hamsin duk ƙarin kwana ɗaya naira hamsin in ya kwana goma sha biyar ko kwana ashirin hamsin hamsin har sau kwana ashirin wannan ƙarin ya zo ne a dalilin jinkiri ko to na haramun ne shi kuma wancan na farko tun mala farkon tsarin da aka yi ne cewa za a ba da kaza amma za a dawo da kaza sama da abin da aka bada wannan shi ma haramun ne hakanan fuska ta uku idan za a yi musanyar wani abu daga cikin abubuwan da shari'a ta ce kar a sami fifiko tsakani idan fifiko ya shiga to wannan abin haramun ne don an shiga cikin riba misali kaman hatsi na abubuwan da ake ci yau da kullum gero da gero da farin gero da baki haramun ne a ba da tiya ɗaya da rabi a madadin tiya ɗaya wannan ba da tiya ɗaya da rabi wannan ba da tiya ɗaya haramun ne ko masara da masara faran masara da jar masara haramun ne a ba da tiya biyu na faran masara a karɓi tiya ɗaya ta ja ko kuma tiya biyu ta ja a ba da tiya ɗaya masara haramun ne haramun ne kamar dawa da dawa akwai ƙaura akwai mori morin dawa ita ce dawa fara ƙaurar dawa ita ce jaddawa to a ba da tiya biyu na jar dawa a karɓi tiya ɗaya ta farar dawa haramun ne ba a yi da ba hakanan shinkafa da shinkafa haramun ne a sami fifiko tsakaninsu misali wannan shinkafar thailand ce a ba da tiya ɗaya wancan shinkafar 'yar kura ce a ba da tiya biyu ko 'yar mina a ba da tiya biyu haramun ne ba a yadda ba ko kuma wannan waken manya-manyan wake ne fulu-fulu fulful wake fulful mai girman nan a ba da tiya ɗaya wancan kuma ya noma wake a ci shiru irin 'yan ƙananan nan da ake yin ƙosai da su ko alale a ba da tiya biyu na a ci shiru domin a ba da wake tiya ɗaya fulful wannan haramun ne ba a ba domin dukansu hatsi ne nau'o'i ne na abincin da ba a yadda a samu fifiko ba hakanan ba a yadda a ce kamar garin kwaki ko garin rogo ja da fari wannan ya ba da tiya biyu wannan ya ba da tiya ɗaya da rabi haramun ne wai don saboda suna da bambancin kala ko kyawu ba a yada ba haka nan alkama da alkama siririya da gajeruwa ko mai kauri a yi fifiko wajen musanyansu haramun ne ba a yada ba haka nan ma kuɗi da kuɗi in dai kuɗin iri ɗaya ne mutum ya zama ya ba da naira ɗari da goma naira ɗari guda ɗaya naira goma guda ɗaya ya ba da don a ba shi naira ɗari ‘yan naira goma goma ko naira biyar biyar sababbi wannan haramun ne domin fifiko ne cikin abin da suke iri ɗaya wannan shari'a ta hana to dai da ka samu wannan to an samu riba ko dai riba a dalilin jinkiri wajen biyan bashi ko riba a dalilin ba da rancen kuɗi ya zama a bada a ce za a kawo da ƙari ko riba a dalilin fifiko cikin abubuwan da shari'a ba ta yadda a fifiko kansu ba to wannan ana kiran shi riba riba da riba suna da bambanci domin a cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya halasta riba amma ya haramta riba domin riba tana samuwa ne a dalilin saye da sayarwa ko sana'antawa ko aikin albashi aikin da za ka yi a biya ko noma da kiwo abin da ya ƙaru na fa'ida na amfani da aka samu bayan an cire dukkan wahala da ɗawainiya da aka yi wannan shine ake kira riba ita ko riba tana samuwa ne a dalilin wani yana so ya ci na banza ya ci bagas ya ba da kuɗi ya je ya facci idanuwansa biyu a rufe kai ka je ka yi aiki da kuɗin ko ka ci riba ko ka samu faduwa, babu ruwan shi abin da yake so ka dawo mai da abin shi to wannan sai zamanto haramun ne Allah ta'ala ya hana Allah tabaraka wa ta'ala a suratul bakara aya ta 275 ya ce wa ahallallahu albay'a wa harrama riba Allah ya halasta ciniki ya haramta riba yana daga nau'o'in riba da ake fadawa yau da kullum hatta a tsakanin mata a gidaje kuɗi da mata ke badawa ko su ba dillaliya mai sai da kaya za su ba ta naira dubu biyar dillaliya za ta je ta sai kaya ta rika saidawa duk ƙarshen mako duk juma'a ko duk dillaliya za ta kawo naira ɗari ta ba mai wannan kudin duk sati za a ba ta naira ɗari kuma dama an yarjejeniya wannan kuɗi da ta ba da rance domin a kasuwanci sai bayan wata shida za a dawo mata da shi to kuma kowane mako za a kawo mata naira ɗari na ta rabon na ta kasan na ɗan abin da aka samu a dalilin amfani da kuɗinta kun ga a kowane wata za a ba ta ɗari hudu kenan a cikin wata shida za a ba ta dubu biyu da ɗari hudu to in an ba ta wannan sannan kuma idan wata shidan ya cika a zo a ɗauko naira dubu biyar ɗinta a ba ta abinta don Allah ana wannan ko ba a yi to wannan riba ce haramun riba ta yiwu a cikin nan akwai masu to haramun ne ba a yadda ba ko kuma ba wani mai zuwa kasuwa ya siyo kaya ko mai yin wasu sana'o'in ba a masan kowace irin sana'a yake ba ko mai sayan filaye ya sai da kekin ba da dubu ashirin ya sa cikin jari duk ƙarshen mako zai kawo naira ɗari biyu ya baki ya samu filin ya saida ya ci riba faduwa ya samu ba ki sani ba wanda kika ba ki dan tai kosai za ta rika baki naira hamsin ko ɗari kowace rana kuma in wata shida ya kare ta biya kudin da fice bata kin san ta ci riba ko bata ci ba kin san ta samu wani abu ko bata samu ba ke dai babu ruwanki abinda kike so kawai a ɗauko kudin nan a baki wannan sunan shi kuma haramun ne Allah ya hana an fahimci wannan an fahimta hakanan akwai waɗansu kamfanoni ko cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda suke ba masu sana'o'i rance yana da labarin irin su ko waɗanda suke ba da rancen kuɗi naira dubu goma ko dubu biyar ko dubu ashirin ke kuma za ki rika kai kuɗi ka zaɗi sati ko kin ci riba ko baki ba ko kin yi wannan sana'a ko baki ba wannan kuɗi da kika karɓo abinda kike badawa ai ba adadin kuɗin da aka bakin ne zaki maida ba ka shigo zaki maida kuɗin da ƙari ko kashi goma bisa ɗari na kuɗin da aka baki ko kashi ashirin bisa ɗari idan an baki naira dubu hamsin kila in kin gama biya gaba ɗaya za su kin biya naira dubu hamsin da biyar ko naira dubu sittin wannan dubu biyar ko dubu da kika ƙara ribace ce kin aikata haram wanda ya bakin ki ya aikata haram ina fata an gane an fahimta na ji kun shiru ko abin dai ya shafe ku ne dukanku duk wanda zai ba da kuɗi kamar dubu hamsin a ƙarshe abin da za a maida mashi ko bayan kwana bakwai ne ko bayan shekara ne in an lissafa duk abin da aka tattara aka maida mashi naira dubu hamsin da biyar ne ko dubu sittin a kan haka aka yi wannan sharaɗin tun farko to akwai matsala riba haramun ne kuma akwai bambanci mai yawa tsakanin riba da riba riba kalma ce ta larabci wadda ke da daɗaɗɗen tarihi a shar'ance riba na nufin ɗabi'ar fifiko wajen musanyar abubuwan da riba ke shiga cikinsu ko yin tsari saboda jinkirin biyan bashi ko ƙara wani abu akan adadin bashin da aka karɓa tarihi ya nuna cewa tun fiye da shekara dubu hudu shekara dubu hudu ake mu'amala da riba a kasuwanci tare da cewa manyan addinai guda uku yahudanci kiristanci da musulunci duk sun bayyana haramcin riba kuma sun yi tir da Allah wadai ga masu mu'amala da riba al'imamun nawawi a cikin sharhin da yawa sayi muslim ya ce ajma'al muslimuna ala tahrimin riba fil jumla wa talafofi ikhtalafu fi dabitihi wa ta'arifihi yace musulmi gaba sun yi ijima'i akan haramcin riba a dunkule duk da cewa sun yi saɓani game da me da me riba ta kunsa ina riba ke shiga ina riba ba ta shiga haka nan ibnu a cikin littafin al yana magana akan riba sai ya ce wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'i riba haramun ne bisa karantarwa alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i addinin yahudanci haramcin riba da tsawatarwa game da riba sun zo cikin littafin da ake kira tsohon alkawari a cikin bible dama bible ya kasu gida biyu akwai abin da suke kira suke kira tsohon alkawari old testament akwai sabon alkawari new testament to a tsohon alkawarin an haramta riba duk kudin ruwa wanda hakan ke nuna cewa kamar mu'amala da bankuna irin na bature shi ma ai riba ce ko saboda haka riba a karɓi bashi ko a ba da bashi da ruwa da ƙari sai zaman to haramun a cikin littafin bible a littafin da ake kira exodus a exodus littafi na ashirin biyu aya ta ashirin da hudu zuwa aya ta ashirin da biyar da littafin leviticus sura ta ashirin da biyar aya ta talatin da biyar zuwa talatin da takwas da littafin deuteronomy sura ta ashirin da uku aya ta sha tara zuwa ashirin da ɗaya da littafin ezekiel sura ta sha takwas aya ta takwas da sura ta sha uku aya ta bakwai da sura ta ashirin da biyu aya ta goma sha biyu da littafin proverbs sura ta ashirin da takwas aya ta takwas da littafin sam sura ta sha biyar aya ta biyar da littafin nehemiya sura ta biyar aya ta bakwai duk a waɗannan an haramta riba da mu'amala da riba gaba daya kuma wannan a cikin bible yake a cikin wani littafi wanda suke daukan shi a matsayin kundi ko tafsiri na old testament a wajen yahudawa suna kiran littafin talmud to a cikin wannan littafi na talmud an yi ƙarin bayani game da riba da illar riba da hadarin riba da haramcin riba hakanan ya zo a cikin wani littafi wani kundi na yahudawa mai suna jewish encyclopedia a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha biyu a cikin wannan jewish encyclopedia an kamanta mai karɓar riba da mai kisan kai yadda mai kisan kai yake da laifi haka ake ganin mai karɓar riba yake da laifi sannan kuma mishna ya ba da umarnin cewa wanda ke karɓar riba haramun ne a karɓi shaidarsa a kotu ko ya je kotu ba za a karɓi shaidarsa ba a cikin kiristanci riba haramun ne domin doriya akan tanade-tanaden da ke old testament a cikin sabon alkawari new testament ma an haramta riba misali a cikin littafin luke ko littafin luka sura ta shida aya ta talatin da hudu zuwa aya ta talatin da biyar an haramta riba a zamanin wani shugaba na kiristoci mai suna shalman wanda ya rayu ne a karni na takwas cocin katalokiya wato catholics kenan ya zartar da cewa cin riba babban laifi ne kuma mai cin riba idan ya mutu ba za a mai jana'iza irin na kiristoci ba ko ba za a rufe shi a makabartan kirista ba saboda ana kallon shi mai babban laifi zunubin shi ya kai ga ba za a yi mashi sallah ba za a yi mashi irin tsarin jana'iza ta kiristoci ba Haka nan, waɗanda ba musulmi ba amma suke da ilimin falsafa kuma suka shahara da ilimin falsafan da sanannun masana ƙwararrun masana harkokin rayuwa da shugabanni na siyasa da yawa yawansu suna ganin laifin da ke tattare da riba misali akwai wani mashahurin masani na falsafa da ake kiransa plato da aristotle da ketos da cicero da seneca da plutarch dukkan su sun bayyana cewa riba laifi ne aibi ne mugun abu ne sannan kuma bai dace da mutumin kirki ba don shi aristotle ma cewa yake yi ya za a yi ka ba da kuɗi a dawo maka da ƙari yanzu kuɗi kenan ya haifi kuɗi ya ce wannan ya hauka ne kudi ya haifi kuɗi ya ce wannan ya hauka ne waɗannan fa ba musulmi ba ne riba a musulunci abu ne mai haɗari mugun abu ne haramun ne kuma abu ne wanda yake tabbas mu'amala da riba ya ishi mutum bala'in duniya da lahira a cikin alkur'ani Allah Ta wata ala ya haramta riba a matakai guda hudu a matakin farko a cikin suratun rom aya ta talatin da tara Allah ya nuna fifikon sadaka akan riba Allah ta'ala ce ma ataitu min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ta yi min zakatin turidu na Allah fa faula'ika humul mudhifuna abinda kuka ba da na riba don ya karu a dukiyarku daga abinda mutane za su biya ku to wannan ba zai samu albarka ba wajen Allah an kwashe wa riba albarka kenan amma abin da kuka ba da na sadaka kuna masu neman yardan Allah da shi to wannan zai samu ninkin ba ninkin lada a wajen Allah sai a mataki na biyu a suratun nisa aya ta ɗari da sittin aya ta ɗari zuwa ɗari da sittin da ɗaya Allah ta'ala ya zargi Yahudawa waɗanda bayan an haramta musu riba suka rika ci gaba da karɓar riba Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin min allazi hadu حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه Allah ce saboda zaluncin Yahudawa aka haramta masu daɗaɗan abubuwan da aka halasta masu da kuma kare mutane da suke daga fahimtar Allah da hanyar Allah su bi su sai su kare su kange su katange su da kuma karɓar riba da suke yi bayan an hana su sai a mataki na uku a suratu ali imran aya ta ɗari da talatin Allah wata'ala ya haramta karɓar riba ninkin baninki a dalilin jinkiri a wajen biyan bashi Allah ta'ala ce ya ayyu na amanu la ta'kulur riba adafan mudafa ya ku suka yi imani kar ku ci riba ninkin baninki wattaqullaha la'allakum tuflihuna kuma ku ji tsoron Allah ko ka samu babban rabo sai a mataki na hudu na ƙarshe Allah ta'ala ya haramta riba gaba ɗaya ƙaramar riba da babbar riba kowace fuska aka bi aka same ta sai Allah ya hana a suratul baqara aya ta 275 zuwa aya ta 279 Allah ta'ala ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل riba. وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عصيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم mu'minina fa in lam tas'alu fa'zanu bi harbin min wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna Allah tabaraka wa ta'ala a waɗannan ayoyi ya haramta riba bilkulliya ya nuna cewa waɗanda ke cin riba a ranar ƙiyama ba za su miƙe ba face kamar ‘yan ƙwaya ‘yan giya za su tayi cikin faganniya da buge-buge kamar wanda farfadiya ta same shi haka za su tashi a ranar kiyama kenan masu cin riba kiyama na tsayawa su zama a gane su kawai don za a gan suna faganniya, suna buge-buge suna rangadi suna layi da sauran abubuwa irin na 'yan maye waɗanda suke sun riga sun birkice wanda suka yi marisa saboda sun sha kafsu haka na Allah ya nuna haramcin riba kama yadda ya nuna halarcin saye da sayarwa da ciniki bayan wannan Allah ya nuna cewa ya ɗebe albarka an cire albarka an tsinewa riba amma sadaka tana samun albarka wajen Allah haka na Allah ya jawo hankalin muminai da su tuba su tuba su bar duk wani abu da ake kira riba kowane iri ne su bashi kuma Allah ya ce masa idan ba za su bari ba duk wanda yake jin ba zai bari riba ba to Allah ya shelanta ya fito su yaƙi shi da Allah da manzon Allah wa zai yaƙi da Allah da manzon. manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsinewa riba da mai ce riba da wanda ya zama shaida a wajen rubuta riba da wanda ya ba da riban da an tsine musu kenan ba kawai wanda ya ba da bashi da ruwa ba har ke da kika je ko banki ne ko me kika kira sunan shi kika karbo bashin dubu goma danki ki sana'ar kosai ko ki sana'ar waina ko sinasir sai kuma ki maida dubu goma sha biyu duk kun shiga cikin tsinuwar jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukila wa katiba wa shahidai wa qalahum sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma wanda ya ci riba wanda ya bada bashi kenan na riba ya tsine ma wanda ya ba da bashin ya tsine ma wanda ya yi rubutu a takarda na yarjejeniyar bashi na bashi da ruwa ya tsine ma waɗanda suka tsaya a matsayin shaida hadisin nan imamu musulmi shi bayan wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sa riba a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittanibu sab'al mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hun suka ce mene su ma wadannan abubuwa ne masu halakarwa guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku shirka wasiru da sihiri wa an nafs allati harrama Allah illa bil haqqi da kasharan da Allah ya hana ba tare da dalili ba wa akalun riba da cin riba wa akalu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawma zabi da gudu ranar yaki a fagen daga ba tare da an samu sharuɗa na gudun sun cika ba wa qazaful musanatil gafilatil mu'minati da yin ƙazafi ga mace musulma mumina wadda ta shagaltu cikin bautar Allah tana mutunta kanta tana kare mutuncinta amma ai mata ƙazafi da zina haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dirhamu riban ya kulu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min sitti wa salasina zaniya naira daya dirhami daya ko naira daya na riba da mutum zai ci ya san riba ce ya ci to munin wannan ya fi yin zina sau 36 zina sau talatin 36 ta fi sauki akan mutum ya ci riba yana sani ko da ɗan kaɗan ne haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an riba salasatun wa sab'una baban ha mislu an yanki ar-rajulu riba laifuffukan riba ya kasu mataki mataki har saba'in mataki saba'in da uku laifuffukan riba matakai ne matakai ne har 73 da mafi kankanta a cikin laifin shine kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa to ina kuke masu sana'o'in da ke zuwa su karɓo bashi da ruwa a banki ko microfinance ne ko microcredit ne ina kuke ina kuke masu ba da kudinsu naira dubu goma don a yi sana'a kullum a kawo musu naira hamsin kullum a kawo musu naira ɗari ina kuke sanayin an gama kuma ran da suka bukaci kuɗinsu a kawo musu kuɗinsu gaba ɗaya ina kuke to kun ji matsayin shari'ar musulunci akan wannan a takaice riba na da illoli a cikin al'umma domin tana haifarwa mutum da mummunan ɗabi'a ta sanya mutum ya zama bawon dukiya kawai yana bauta a dukiya bai sani ba riba na haifar da ƙeƙashewar zuciya da ɗabi'ar rashin tausayi da rashin taimako a cikin al'umma don mai yin mu'amala da riba ya ba da kuɗi yana kwance a gida a kawo mashi ƙari wannan bayi da tausayi zuciyarsa busasshiya ce ɗabi'ar tausayi bai da ita ki zuciyarsa ta ba baya taimako kwata-kwata cikin al'umma riba cutarwa ce ga al'umma domin duk bashin da riba ta shiga to tana haifar da illoli ga ku mutane da 'yan kasuwa da hukuma kuma illan na komawa ga al'umma baki daya riba na haifar da koma baya ga al'ummar musulmai na duniya ci baya a tattalin arziki da musulmi ke cike a yau a dalilin riba ne riba na sanya lalace da son cin bagas a cikin al'umma tana sanya dukiya a hannun mutane ba tare da sun yi wani aiki ba wanda kuma hakan ɗabi'a ce ta yahudawa makiya Allah riba na daga ɗabi'un mutanen jahiliya ranar kiyama za a tayar da mai cin riba kamar mahaukaci yana fagan-fagan kamar mahaukaci hasara na aukuwa cikin dukiyar da aka cakuɗa da riba domin kuwa Allah yana ɗebe mata albarka wanda ke cin riba ya jawo kansa yaƙi ne da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cin riba alama ce ta raunin tsoron Allah ko ma rashin tsoron Allah gaba ɗaya riba na daga cikin abubuwan da ke halakar da al'umma aibin riba ya fi zina sau talatin da shida kuma ya fi muni akan auren mahaifiya mutum ya wuri mahaifiyarsa ya fi sauki kan ya ci riba riba na daga dalilin aukuwar azaba a cikin al'umma riba sharrinta na da fuskoki saba'in da uku cin riba ya kunshi sabawa Allah da sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cin riba an tsawatar da shi game da wuta wuta taimako masa in bai tuba ba ba a karɓar sadakar da aka yi daga dukiyar riba ba a karɓar addu'a mai cin riba riba na ta gargaza ta wura gargaza tattalin arzikin ƙasa riba na jawo al'umma rashin aikin yi riba na jawo ƙiyayya da gaba tsakanin mutane ai kun ga duk abin da sharrinsa yake irin wannan ai wannan babban abu ne riba kuwa ba haka ba ita ta kunshi abin da ka samu ne a dalilin gumi a dalilin sai da wani abu ko kuma sana'antawa da sarrafa wani abu ka saida ka samu wani abu ko kuma yin wani aiki a biya ka ko aikin ƙarfi ko aiki da ƙwaƙwalwa ko aiki da ilimi ko makamancin wannan ko kuma ka sa kuɗinka kai noma ko ka sa kuɗinka kai kiwo ka saida ka samu wani abu wannan shi ake kira riba wannan kuwa ita ce riba a takaice kun ga a musulunci riba daban da riba riba Allah ya yarda da ita riba Allah ya haramta ta riba a harshen larabci ana kiransa da arribhu ribhu alifun lamun ra'un ba'un ha'un arribhu daga nan ne aka samu riba riba amma riba alifun lamun ra'un ba'un alifun arriba arriba wancan ko arribu kun ga da bambanci kenan saboda haka ya ku yan uwa mu tashi mu nemi na kanmu mu yi kokari saye da sayarwa sana'o'i abubuwa da yawa za ku iya ku samu kuɗi amma ba ku yi ba ku yi ba ba ku yi yanzu da zan tsare ku a nan in ce sai an samo mani wadda ta iya yin abubuwan da ake kira snack ba irin na gargajiya ba wanda yake ba a saba da su ba ka yi kala ashirin wadda ta iya kala ashirin kila dun nan ba za a samu ba kala ashirin da wuya a samu in ce banda alkaki banda ke banda nakiya banda cincin wayannan duk na gargajiya ne ai tun mun saba tun shekara talatin arba'in mun taso mun gana yi muna nufin na zamani ma ya yadda da dubulan mun yadda to banda shi ba sai me eh samosa sai me da wuya ku iya yin guda ashirin ba kuma san su ba idan yanzu aka ce a tsare ku sai kun faɗi nau'o'in abubuwan sha drink banda na gargajiya banda kunin zaƙi banda kunin aya banda zobo banda jinja ku kawo mani guda goma daban daban daban daban sai ya zama jidali gare ku za kamata ku tashi ku nemi na kanku amma da izinin mazajenku da haɗin kan mazajenku da gudunmuwar mazajenku waɗanda ba su aure cikinku su nemi na kansu da izinin iyayensu ba kuma sai sun je waje ba a gida ma za su yi abubuwa da yawan gaske yanzu a cikinku nan mata nawa suka iya sabulu sabulu mata nawa suka iya omo a cikinku za ku ga abubuwa da yawa da za ku yi ku samu alkhairi daga shago a zo a yi sari a wurinku amma ba ku yi saboda haka mu tashi mu nemi kanmu amma mu kiyaye dokokin Allah wajen nema ɗin ya zamanto mun ji tsoron shi kar mu saba wa Allah a wajen neman na kanmu ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya taimake mu ya azurta mu da halas Allah ya ba mu ikon cin halas ya nisanta mu daga haram da dukkan abin da haram ke jawowa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin rayuwarmu ya sa albarka cikin dukiyarmu ya sa albarka cikin iliminmu ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh